العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يورانا الأصبر الشرين لذيو وتم رمضان شكرة ألف تريه حدود أربعين دا أخو هجرية كما يو إشرين دا أخو وتم حدود دلوبيو دا إشرين لذي ميلادية أولا مصلاتينا إلى 11 masallacin sdd wanda ke area 11 a garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja muke ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa bisa tafarkin magabata na gari wanda yau alhamdulillah yau zaman mu na goma sha tara kuma mu na goma sha takwas sannan mun fara daga aya ta ɗari da sha tara yau kuma muna karkarewa mun fara daga jiya jiya muka zo aya ta 128 129 ƙarshen suratul tauba kenan sura ta tara kamar yadda muka fara daga aya ta 119 ne a cikin suratul tauba din ayoyi bakwai ayoyi takwas to yau kuma insha Allah jiya mun fara da ta tara da ta goma a su ne ayoyin ƙarshe mun yi karatun farko yau insha Allah za mu yi karatu na biyu a cikin waɗannan ayoyi bismillah قد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول barakallahu fi Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad ja'akum rasulun haqiqa manzo ya zo muku min anfusikum wanda ya fito daga cikin ku azizun alaihi ma anittum dukkan abin da yake wahalar da ku shi ma yana wahalar da shi yana jin ba daɗi idan kuka shiga cikin wahala harisun alaikum yana muku kwaɗayin shiriya bil mu'minina ra'ufur rahim sannan mai jin kai ne da rangwame ga mu'minai fa in idan suka juya baya fa ka gaya musu hasbi Allah Allah ya ishe ni shi kaɗai" la ilaha illa ba wanda ya cancanta abauta masa sai shi kaɗai alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma to wannan tarjamar da muka yi a jiya mun biyo ta domin fassara laqad ja'akum rasulun mun kawo hikimar da ta sa aka fara da rantsuwa alhali wanda ake gaya wa magana ko ba a rantse ba zai yadda ya karba mun kawo cewa inzalu kaliyar zihin manzilatal mutaraddid sha wannan usulubi ne na balaga mai ban kayi sai da gaske sannan kuma akwai yiwuwar cewa waɗanda ake gaya wa maganar ba iyakacin waɗanda da an faɗa za su yarda ba ne ma'ana ba musulmai kaɗai ba gaba ɗaya larabawa bal ma gaba ɗaya waɗanda suka rayu a wannan al'umma mun kawo hikimar da ta sa aka ce rasulun aka kawo shi na kira wanda a taƙaice muka ce saboda an san kowaye kuma saboda girmama shi saboda a sawa mutane shauƙi su saurari sifofin domin su haɗa shi da wannan sunan na kira sannan kuma saboda an sifanta shi a gaba laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum muka ce akwai kira'a guda biyu anan akwai kira'ar da ake mata fataha min anfusikum fa'un din ake mata wato ake mata fataha shine imam ibn al-jawzi Allah ya tsanta da rahama a cikin zad zadul masir ya jingina ruwaya zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Abu al da Yahi da Ibn muhaitin da kuma abdullahi ɗan amur ɗan as sannan al'imam sam'ani babban kenan sunan sam'ani guda biyu ne akwai abul muzaffar mansur ibn muhammad ibn abdul jabbar as-sam'ani at-tamimi ita sam'an din wani dangi ne a cikin banu tamim wanda aka kai shi 426 ya rasu 489 to wannan shine babban shine kakan shine mai tafsirin da zaka ji ana cewa tafsiru sam'ani wanda wasu suke zaton shine wancan ne littafin al'amsar na hadisi da littafin amali to wancan din jikan wannan shi sunansa wannan kun ga sunansa abul muzaffar shi kuma alkunyarsa kenan kuma sunansa mansur ibn muhammad wancan kuma abu sa'ad ne abdul karim ibn abi babansa shine abubakar alkunyar babansa kenan amma sunan babansa muhammad ibn abil muzaffar babansa shine dan wancan din da Allah ya tashi raba ilimin da shahara sai ba wa jikan da kakan shi uban yana tsakiya sai dai ya ambaci sunansa a ce dan wane ko kuma baban wane shi shine mai lissafin al shi ko an haife shi 506 domin bai riski kakan ba ma a duniya ya rasu 562 shi as wanda yake da littafin al'ansaf wanda muke yawan koma masa idan muna so mu ga wani da aka danganta shi zuwa gari kaza ya asalin garin yake kuma ya alkunyar take ya babbin ta yake as al da kuma shi wannan malamin tafsirin to shi al-imam as-sam'ani abul muzaffar a cikin tafsirin sa ya jingina wannan kira'ar ta cewa laqad ja'akum rasulun min an anfusikum zuwa ga nana Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tsokarsa tsoka daga cikin jikinsa kuma shugabar matan gidan aljanna da ijma'i ahli islam laqad ja'akum rasulun min anfusikum to min anfasikum qira'a ta farko kenan sai muka ce to min anfasikum ina an fassara shi da fassarori da yawa al-imam al-mawardi ali ibn muhammad ibn habib al-mawardi al-basri wanda ya rasu shekara 450 a cikin tafsirin sa tafsirin mawardi yace abinda ake nufi da min anfasikum a waccan qira'ar ai min aktharikum ta'atan lillah ya fi ku gaba ɗaya yi wa Allah da'a ko kuma min afdalikum kulukan wanda ya fi ku kyawawan halaye gaba ɗaya ko min ashrafikum nasaban wanda ya fi ku nasaba to wayannan duk ma'anonin ya dukulu ba'du ha fi ba'din zaka iya ɗaukar su ka fassara su ka ce wanda ya fi ku tsada ma'khudun ne minan nafasati tsada ta kan bautar Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun mai bautar Allah irin ta ba wanda mun karrara wannan da dalilai a jiya wanda daga cikin dalilan da zamu ƙara annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da kansa ya kira shi da suna abdu a wurare na tahajji ubangiji ya ce subhanallazi asra bi abdihi تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي أنزل wa innahu lamma qama abdullahi to kaga ubangiji ma ya kira shi da suna abdu saboda tsabagen bautarsa yawan bautarsa yasa Allah ya saukar da qaha ma anzalna ilayka ma anzalna alayka alqur'ana litashqa saboda ubangiji ya ga yadda yake wahala wajen ibada sannan da kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wajilat qurratu aini fi salat jin daɗi na shine in ga ina yin sallah sannan mutum ne mai yawan karatun alkur'ani da yawan tsoron allah da yawan kuka in yana karatun alkur'ani kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi abdullahi dan mas'ud allah ya tsara yadda a gare shi yake cewa ina so ka karanta mini alkur'ani yace in karanta maka alkur'ani kuma bayan kai aka saukarwa yace ina so in ji wani yana karanta shi ne sai ya buɗe suratun nisa'i ya karanto masa har sai da ya zo kan faɗin Allah subhanahu wata'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai manzo Allah ya ce hasbuk hasbuk yace sai na kalli fuska a daga sai gashi hawayensa yana zuba ko kuma sai gashi fuskarsa tana zubar da hawaye saboda tsananin bautarsa tun da ya taso tun da Allah ya aiko shi da awa yake yi shekararsa goma yana kira zuwa ga tauhidi bai taɓa kira zuwa ga wani abu ba bayan tauhidi sannan daga baya ci gaba da kira zuwa ga ragowar shari'o'in da Allah subhanahu wata'ala ya saukan masa sannan ya ci gaba da yi mutane alkawarin wanda duk ya a tauhidi ya tabbatar da ma'anar tauhidi zai shiga aljanna wanda ya saba wa wato ma'anar tauhidi da haƙiƙarin tauhidi zai shiga wuta haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ya kasance yana sallah a raka'a ɗaya kawai ya karanta suratul baqara da suratul ali imran da suratul nisa'i gashi da kyawun sauti mai daɗi eh, ya tabbata cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga albara Allah ya kare da a gare shi yace wata rana na zo wajen naji manzon Allah sallallahu alaihi yana sallah yana karanta sallar isha yana karanta wattini wa zaitun yace tun da nake ban taba jin wanda ya kai shi dadin sauki bai taba jin wanda ya kai shi dadin sauki ba sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin khushu'insa in yana sallah ana jiyo karar kirjinsa yana tafasa kamar da abdullahi bin shakhir Allah ya tsara yadda a gare shi inda abi dawo da wannan sa'i wa tirmidhi fi shama'il yake cewa na zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tarar da shi yana sallah na ji shi yana karatun alqur'ani fa sami'tu li sadrihi azizun li sadrihi azizun ka azizil mirjal min al-buka tafasa na dingaji kamar yadda tukunya take tafasa saboda tsabagen kukan da yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ah, na gaya mana hadisa abdullahi dan amur dan umar cewa manzala sama ya kasance yana yawan a tsayuwa ɗaya kawai sai ka ganshi yana allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim saboda tsabagen san Allah da bautar Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kaunarsa da sallah ta sa yana yawan yi wa mutane wasiya a kan sallah hatta ƙarshen rayuwarsa ma zai mutu amma yana cewa ku riƙe sallah as-salah wa ma malakat aymanu har a cikin hadisin Imam Ahmad da haka ya cika sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai tsananin yaƙini ne game da abin da ya shafi al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a taɓa samun mutumin da yake da tabbas da ya ƙini game da al'amarin Allah ba irinsa kamar yadda yake cikin sayul bukhari da sahihu muslim na na aisha take cewa ko rashin lafiya yayi da kansa yake wa kansa ruqiya tana jin yana karanta falaki da nasi yana tufawa a jikinsa saboda yana da tabbacin cewa rabbin nas nan malikin nas ilahin nas rabbin falak zai kare shi min sharri ma khalaq da sharri ghasiqin idza waqab da sharri nafasati fil uqad da sharri alwaswasi fil alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yana da wannan yakinin sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun mutum mai girmama na gaba da shi ba irin irinsa na gaban ba wai a daraja da falala ba a'a wanda ya zo kafin shi yana girmama annabawa yana girmama annabawan da suka zo gaban kafin shi wani ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya khairul bariya ya shugaban talikai kuma haka ne ha? sai manzon Allah ce zaka Ibrahim wannan Ibrahim kake magana ke shine khairul bariya kamar da Imam Muslim ya rawaita sannan ba a taɓa samun mutum mai kankan da kai ba sa. ba shi da kafafa da jin shi ya isa tare da cewa ya isa sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ji wani yana koɗa shi sai ce masa la ta turuni kama asaratin nasara na maryam ka ku dinga koɗa ni kuna huce gona da iri wajen sifanta ni kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa ɗan maryam fa ina ma ana abdin ni fa bawa ne ka kulu abdullahi wa rasuluhu ku ce min kawai bawa allah ko manzon allah sannan yana da ƙanƙan da kai ba wai sai kai babba bane zai saurare ka ya kasance ko yaro ne ya zo ya gayyace shi ya ce ina so ka zo gidan mazala sama yana amsawa baya cin zuwa kamar yadda hadisi yake cikin sayyid bukhari yaro karami ba yahude ba shi da lafiya mazala sama ya tashi ya tafi har inda yake je ya dubo shi ya zauna a kusa da shi inda kansa yake ya ce masa ka musulunta ya karshe ya musulunta hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi dan ka nuna shi manzala sallama ba wai sai kai babba bane zai damu da al'amarinka za mu zo mu ji harisun alaikum din nan to abdullahi dan abbas yake cewa wata rana manzo Allah ya dauke ni akan jaki muna tafiya kawai sai na ji manzo Allah yana cewa ya gula inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka abla da abbas yana ɗan karami a lokacin ya yace yaro zan koya maka wayansu kalmomi saboda yadda maza Allah yake damuwa da al'amarin tauhidi ka kiyaye Allah shi ma Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka sami shi duk inda ka sa gaba sai ka samu Allah ya shiga cikin lamarinka in za ka yi roƙo ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wani ce sai wannan magana ce wa yaro kankanta amma maza Allah sama al'amarin tauhidi ne ba maganar wai sai kai babba ne maza Allah sallama ya zo ya samu wani dan uwan Anas ibn Malik yaro ne dan karami dan kankanin yaro ne ya sa hannun hagu yana cin abinci maza Allah ya ce masa ya gulam sammillah in za ka ci abinci ka fara bismillah wa khudh bi yaminika wa kul bi yaminika ka ringa sa hannun damanka wa kul mimma yalika kuma ka fara cin abin da yake gabanka kada ka dinga tsallake gabanka ka dinga cin wani waje wani waje daban sannan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsadarsa da Allah ya masa da darajarsa ya kasance har koyar da sahabbai da yake yi yana nuna muku soyayya da ƙauna shi yasa da manzala sama ya rasu sahabbai sun fita hayyacinsu saboda ba su taɓa ganin mutum irinsa ba mu'azu ɗan jabal yake ba da labari yake cewa masoyi na annabi sallallahu ya kama hannuna ya ce ya mu'az wallahi inni la uhibbu na rantse da Allah ina kaunarka fala ta da an taƙula dubura kulli salatin Allahumma a inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatik kullum ka idar da sallah kar kai ƙasa a gwiwa sai ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa kunna shi sa mu'azu ya rika wannan shi ma da ya samu Abu Abdullahi Tunabi da zai gaya masa wannan hadisin sai da ya rike shi yace wallahi ina kaunarka wallahi ina kaunarka wallahi ina kaunarka ni ma manzon Allah haka yayi min yace yana kaunata kuma yace min lalle in yi kaza kai ma ina gaya maka wannan abu ya sa Abu Abdullahi Tunabi ya ji daɗi shi ma da zai zantar da hadisin zuwa ga Abdurrahman al-Hubuli shi ma sai da ya rike shi yace wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk kada ka bari in kai sallah fate sai ka ce wannan addu'a ni ma haka abu abdullahi sanabi shi ya mun shi ma kuma haka mu'azu ya masa shi ma haka manzo Allah sana masa wa kuma alhamdulillah mu ma mun samu istinadin tun daga kan malaman mu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne mu malamin da zai ba mu sai da ya gaya mana cewa yana tsoron mu kaga inda manzala sallama yake ko wallahi inni la uhibbu haka yake sallallahu alaihi wasallam hadisi imam abu dawud ya rawace shi da imam an-nasa'i ba a taba jin manzala sallama yayi girman kai ba ko ya nuna cewa shi ya fi kowa da cewa ya fi kowa din wata rana manzo Allah yana cikin masallaci kamar da yake cikin sayyid muslim yana kudu ba ranar juma'a ka san dai kowa a zaune yake liman ne kadai a sama akan mimbari idan Allah zai sa maka tawazu ba san da ka hawo mimbarin sai ka ka fi kowa ilimi sai ka ka fi kowa fahimta baka sani ka kuma kila a kasa za a samu wanda ya fita kawai dai kai Allah ya ba wa damar to mu za su ba dan ya nuna mana cewa ba wai isa ba ce eh daraja ce da matsayi amma ba wai dama ce ta ka nuna kai ka kowa ka isa ba a nan zama yana kan mimbari sai ga wani bakore ya shigo yana shigowa ya tsallako ya tsallako ya taho har gaban mimbarin shi maslaharsa ce a gabansa kawai yana zuwa ya ce ya rasulallah wa alaihi wasallam yake cewa zaifun baƙo ne yana so ya koyi addini to ba wa Allah ba sai ka bari a idar da sallah ba to amma da yake ba ƙauye ne ya ce baƙo ne yake so ya koyi addini maza Allah ya dakatar da hudu ba saboda mahimmancin akwai a masa addu'a ya tako ya sauko daga kan mimbari ya sa aka sa masa kujera i zauna sannan ya fara koya masa addini har sai da maza Allah sama ya tabbatar da abin da ya zo ma ya samu ba zai koma ya ce nan nan har zuwa ne a gaya min aka ƙi ba sannan maza Allah ya koma ya hau mimbarin ya ci gaba da kuɗu ba an taɓa yin mutum irin wannan mu a yanzu da ai yan agaji ma zai ishe ta alaga ta wala za ku kyale shi kai kai wai gaya maka sai ka ji an harbowa a cikin masallaci amma maza Allah sama to anan kuma ka yaba wa sahabban wataƙila abin da ake koya wa mutum nan ba sa jiwowa amma suna jiwowa sun iya amma ba wanda ya ji damuwa ko wani abu amma mu yanzu liman ku yake wa hidima bayani yake muku akan wani abu baya so ya kaɗe sai aka samu ƙarin lokaci minti biyar ko goma wai a cikin masallaci a samu wani da zai tashi dalla malam muna dalla malam kai baka kana cikin masallaci mu muna cikin rana to wai hana ka ka zo da wuri kai ma ka shiga cikin masallacin in dai ba liman yana yin haka da ganganci a koyaushe ba rana ɗaya dai wani dalili ya faru a sanadiyar ya isar muku da saƙo in ma za a yi masa aibe bai kamata a yi masa ta haka ko zafai da sai komai manzo Allah sun aika masa kutubar sa yi shikenan aka tashi ba zancen mai mai ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk halin da kuke ciki yana yana sane da ku yana tausaya mu balle in ya ga matasa yana kula da su saboda ya san akwai abin da matashi ba zai iya jure masa ba in babba ya jure masa ya zo a cikin sayul bukhari da sayul muslim daga malik ibn al-huwairi Allah ya kare da a gare shi yace ataina annabi sallallahu alaihi wa nahnu shababatun mutaqaribun mun zo da annabi a lokacin muna samari kusan duk shekarun mu daya matasa ne majiya karfi faqamna indahu ashara layla sun zo daga ƙauye ne suka zauna kwanan su goma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fazanna anna ishtaqna ahlana ashe maza Allah duk yana lura da su kwana goma nan da suka zo suka zauna bodin suka zo su koyi karatu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kaji fahimma sahabbai sai maza Allah kawai ya lura da mu ya ga da alamar kamar dai akwai dan alamar ya ci a ce mun fara shauƙin iyalanmu bai rike sai sai kun ci gaba da zama ba duk da muhimmancin abin da suka zo da shi malik yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mu fa ta'alna amman tarakna fi ahlina kai kana da iyali ne eh kai fa yaushe haka dai irin tambayar da malami zai wa almajiransa ya na gan ku dai ko dai kana ka tuna ko ka tuna matarka ne yaya wannan mahaifiyarka ko wannan dan uwanka ko ƴan uwanka ko yau za su ya lura tabbas suna buƙatar gida yace fa akhbarnahu malik din kan yi ci gaba yace wa kana rafiqan rahima yace maza Allah sama mai tausayi ne mai rangwami ne kawai sai maza Allah ce irji'u ila ahlikum to yanzu an ba da hutu ku koma gida fa'allimuhum wa muruhum ku koyar da su abinda kuka koya ku umarce su da kyakkyawan aiki wa sallu kama ra'aytumuni usalli in kun tashi yin sallah ku yi irin sallar da kuka ga ina yi sallallahu alaihi wasallam sannan da aka ce a fassarar da aka ce min anfatikum in tana nufin wanda ya fi ku kyawun halaye maza da bai taba sibil da baka ya faɗi wata kalma ta alfasha ba ballantana ya zagi kamar yadda ummu na Aisha ta faɗa maza da sama mutum ne mai kunyar da kun ga amarya ai ba ta buɗe fuskarta in za a kai ta ko to ai me yasa kake rufe fuskarta ba saboda kunya ba to duk kunyar ta bata kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila abin yasa yake barin fuskarsa a buɗe saboda ku fa'idanci da ganin sa ku amfana da ganin sa ku samu rabauta kuma saboda ya isar da sakon zuwa gare ku amma abin da yasa amarya take rufe fuskarta nan wanda yake zuciya annabi sama ya fi na amarya ai kai mata magana ta kitankawa tankawa ko saboda kunya to wannan ma'anar kunya ta annabi wasallam ta fita amarya wacce aka tsora ta akan darbuka za a kai ta ta kuma tunda da maza ta ce bai taɓa marin wani koya da ke wani da hannunsa ba wai don ba a taɓa masa laifi ba ana yi masa amma haƙura yake yi da haka hannunsa baya dukan wani na aisha ta ce ta ma zaraba rasulullah sallama shay'an qattu biyadihi tunda maza ta ce bai taɓa dukan wani da hannunsa ba wala imra'atan wala khadiman ko ya ki matarsa ko ya ki wani mai maka aiki in ka gama za su ya kai duka da hannunsa to a filin daga ne a wajen yaƙi ne illa an yi zahi da fi sabilillahi kuma tun da maza su yake ba a taɓa mai laifi ya rama ba walam yantaqim li nafsihi in ji Aisha bal ya wa yasfa duk girman laifin da kai masa sai ya maka afuwa da amfani in ka gama za'ala sauran ta ya kace Allah aka taɓa, addini aka taɓa sallallahu alaihi wa wasallam ku fa ba mutum ne ya faɗi magana kafirci a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah ya yi rabo ya tashi ce da manzo Allah ba kai adalci ba to daidai bangaren addinin manzo Allah sama ya jarra shi ce kai canka ka tatse kai asara kaga ai an masa hukuncin addini kenan ko waye zai adalci in ban ba ni ina annabi kaga an gyara magana ko sai na umar ya zumbur da takobi ya yi kan mutumin maza Allah ya ce ya rasu Allah izini in sare kan kafiri maza Allah ya ce rabu da shi umar da'ahu ya umar Tunda wannan zata yi ne saboda ni ya batawa tare da cewa wallahi da sai na umar ya kashe shi kuma ya yi daidai domin hukuncinsa kenan a shari'a amma tunda da Allah suwan da aka taɓa yana da rai ya duba maslaha ya ce kyale shi don ka a ce wani ya zagi annabi da kansa ya kashe shi amma bayanin hukunci kuwa wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hukuncinsa shine a kashe shi to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai dai yayi hakuri sannan wani abun ban sha'awa shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake da sahabbansa Yanayi musu kyakkyawar mu'amala jarir ibn abdullahi bajali ya musulunta a ƙarshen ƙarshen rayuwar mazarasa amma yake cewa ma hajjaba ne rasulullah ta sa zo aslamtu tun da na musulunta mazarasa bai taɓa hana in shigo wurin ba na zo a ce a baka da appointment bayan zuba akwai suwa na a ciki wala ra'ani rasul sallama illa tabassama fi wajhi kuma tunda nake ba mu taɓa hada ido da manzo Allah sai yayi min murmushi to wannan jerin da za a biyo layin abokan manzo yana can baya baya fa amma manzo bai taɓa haɗa ido da shi ba sai yayi masa marmishi saboda tsabagen yadda yake nuna ƙaunarsa ga sahabban manzon Allah kullum fuskarsa a take take baya ɗaura fuska sai an taɓa shari'a ba a taɓa samun mai sada zumunci ba irin sada zumunci dai ba in aka zo kan amurka ma an gama ba a taɓa samun mai gaskiyar zance ba irinsa sannan duk lokacin da mutum ya zo a cikin damuwa in ya tinkari annabi sallallahu salawa wasallam za su yana ƙoƙarin ya ga ya taya shi sai wannan damuwar ta ta gushe wannan khadija tun kafin khadija ta fara karanta Alƙur'ani kafin amma fara saukar ba abin da aka saukar sai ikira kawai ita khadija ba ma a karanta mata ikira'an ta iya ba Allah ya ƙara idda a gare ta ta fara gaya mu ga Allah sama wannan ta ce Allah fa ba zai tozarta ka ba innaka latasilur rahim kana sada zumunci wa tasdiqul hadith baka ya wa tahmilul kalla sannan in mutum ya zo ina ce maka i makale maka izo maka alaka ba ka nuna ka kosa a haka kake hakura ka ci gaba da zama da shi wa tuksibul ma'duma sannan duk wanda ya zo ba shi da shi kana kokari sai ka samu ka bashi. sallallahu alaihi wasallam talaka ba ka sa akwai wanda in ka ganshi yana rawar jiki to mai kuɗi ne ya zo neman abu a wurin amma an talaka ne ka je ka mutu mana ina ruwan da kai to mazala ba haka yake ba Wata taqrid zaifa, ba ko zai zo baka san shi ba amma kai gara ta baki ka farke shi wa tu'inu ala nawaidil haqq sannan duk wani nauyi da ka sani na gaske manzo yana taimakawa a sauke wannan nauyin. mazala suna ba a taɓa samun mai biyayya ga iyaye irin ta bai fara yi da su ba Shekarar ta shida mahaifiyarsa ta rasu amma bayan shekara arba'in aka aiko shi kaga talatin da hudu bayan rasuwar ta kenan ko aka ƙara goma arba'in da hudu ya hijira aka ƙara shekara ɗaya arba'in da biyar bayan rasuwarta amma da ya zo ghazwatul abwa sai da ya tuna a nan mahaifiyarsa da rasu wani bayan shekara arba'in da biyar ya manta da mahaifiyarsa da rasu amma shi nan take a wurin shauƙin mahaifiyar tasa sai ya motsa a zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam sai roƙi Allah yana so a bashi izini je ziyarci kabarinta Allah ya bashi izini ya je ya ziyarce ta aka ga manzon Allah sallama yana ta kuka yana ta kuka kuka na abin tausayi wannan kuka sai da ya tayar da hankalin sahabbansa su ma suka taya shi kuka sallallahu alaihi wasallam nan suka tambaye shi me yasa yake kuka yace na roki Allah ne ya bani izini in je in ziyarci mahaifiya ta sai ya bani na roki a ban dama mata addu'a ba a ban ba ƙaunar da yake mata ta sa ya fushe da kuka sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dan Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsa kuma ya nuna maka cewa annabi sallama kullum tsayawa yake a iya inda Allah ya tsaye da shi kuma mahaifiyarsa ta yi masa halacci ta nuna mishi ƙauna tun daga lokacin da aka haife shi mutuniyar kirki ce kuma mai ƙaunar ɗanta kuma tana ɗauke da shi ɗin saboda ƙauna ya rasu Shekarar ta shida amma bai manta inda ta rasu ba dan ba a rawaito ya tambayi wasu su nuna mai kabarin ba shi ya gane kabarin da kansa saboda tana zuciyarsa kaga kauna da biyayya ta kai inda ta kai kenan sallallahu alaihi sallam gashi saboda kirkinsa da mutuncinsa makwabtarsa sun ji daɗinsa kuma shi ma yana kira izuwa ga ake wata wa makwabta wata rana kamar yadda yake cikin sayi musulun ya ce da abu zar idan ka girka miya an yi romo a gidanka ko an yi farfesu idan tsabakta maraƙatan ba a fi a abu zar ka sa ɗan dinga yin roman da yawa wata ahad ranar ka dinga bibiyan makwabtanka kana raba musu sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum a waccan qira'a wacce take qira'a ce shazza annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance mai raushin zuciya ne anas shekarar ta goma anas ibn malik yana wa mazala sama hidima amma mazala sallallahu alaihi wa sallama ko su ɗaya bai taɓa ce masa me yasa ba kai kaza ba in bai ba me yasa kai kaza wai saboda yayi gashi da rangwame ga mutane kamar da zamu zo bil mu'minina ra'ufur rahim gashi da haƙuri kuna kallo balaraban ƙauye ya zo kamar da yajin sayo bukari ya kwaɓa wandansa a cikin harabar masallaci ya tsula fitsari shabai suka yi kansa amma maza Allah yana tare su yana ma ma ma la tazlimu kaf ku cuce shi ku kyale shi a abin da yake nufi da kaf ku cuce shi yana tsaka da fitsarin ku za ya tsorata fitsarin ya koma ya cutar da shi la tazlimu ana gama wanzu ala sama yake cewa ku nemo bokiti na ruwa aka je aka ɗebo ruwa mai yawa aka fara sai manzo ala sallallahu alaihi yake ce masa a wannan wajen ai ba a yi tsari a wajen wuri ne na bauta Allah bawan Allah nan yayi mamaki wata kila ma tsokana ce ta tawo shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa haka take musulunta kuma ya ce Allah ka gafarta min da ni da Muhammadu kar ka gafarta wa kowa sai maza Allah ya ce hajjarta wasi'an ta ai kuma ka tare abin da yake da faɗi ka bar shi man aka to ko anan aka tsaya ka san laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya fi kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yawan kyauta ne ba taɓa samun mai kyauta irinsa ba hakim ibn hizam kamar da ke cikin sahihul bukhari da sahihul muslim yake cewa wata rana na tambayi maza Allah sallama na zo na roƙe shi maza Allah ya ban na kuma zuwa na roƙe shi ya kuma bani na sake dawowa na kuma roƙonsa amma maza Allah sallama bai gaji ba ya kuma bani da ka baya gajiya don ka zo kana roƙonsa wata rana maza Allah sallama kawai da kicin sayi bukhari ya saka wata riga wani mutum ya zo wato wata rana maza sama ya saka wata riga ya saka rigar ta yi masa kyau ko mayafi kawai sai ga wani ya tashi yana za su ya rasulallahi rigar nan ta mun kyau wallahi da ma za ka ba mu maza sama yana gama ya cire ya bashi ka ji bayan da maza Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita kawai daga sa ya ce wannan riga ma a tayi ta yi min kyau kwarai da gaske manzo Allah ya ce to da alama kana son ta karbe ta hadisi yana cikin sahihul bukhari kuma tunda manzo Allah ya ce bai taba cin abin da yake na shubha ba ko na haram la ya'kulu illa tayyiban bai taba cin wani abu ba sai sai abin da yake na halal kamar yadda yake cin sayo bukhari a hadisin da muka faɗa da yake cewa inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqiqatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha na taɓa zuwa nakan zo gida ina jin yunwa in faɗa akan tabar shimfiɗa ta saboda yunwa sai in ga dabino sai na ɗauka zan ci sun ma'aksha an ta kuna sadakatan fa'ulƙiha sai in ji tsoron kai ya zama dabinan sadaka ne sai in kasa ci sai in bari yana girmama sahabbansa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa sahabbansa wasiya da Usama ibn Zaid a lokacin Usama ibn Zaid bai kai shekara 18 ba za a fita yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa utikum bihi ina muku wasiya da shi fa innahu min salihikum yana cikin mutane nagara a cikin yayi ba Abu Zarr yake cewa ba sama bata taba yin inuwa ƙasa ba ta taɓa riƙe mutumin da ya kai shi gaskiya harshe ba ya ba abu ubaida ya ce kowace al'umma tana da ta ni amintacce na shine abu ubaida ko amintaccen al'umma ya yi bu zubair ya ce kowane annabi yana da ɗan agabi ɗan gabare gabare ɗan gabare gabare ina shine zubairu ya yi bu umar ya ce da zai ba hanya shaidan ya ba hanya sai shaidan ya canja hanyar da umar ya ce bi. ya yi bisa na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa Allah ya aiko ni kuka ce min ƙarya nake abubakar ya ce gaskiya nake yi ya taimake ni da dukiyarsa da rayuwarsa ba za ku ƙyale min abokina ba haka yake girmama sahabbansa sallallahu alaihi wasallam in yau aka ce wani ba shi da lafiya zai je ya duba shi wata rana ya je ya duba sa'ad ibn ubarata Allah ya kare da a gare shi ya tarar da shi a cikin tsananin rashin lafiya kawai ya fashe da kuka saboda tausayin sa'ad ibn ubada Allah ya kare da a gare shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau in ka taɓa masa alheri to har ya koma ga Allah bai taɓa mantawa da alherin da wani ya masa ba ku duba mutanen madina suka je suka gayyato shi daga makka suka ce ka dawo garin mutum da nan an matsanta masa akwai alherin da ya kai wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwarsa wata rana ya hau minbar yace usikum bil ansar jama'a kafi wasa da mutanen Madina fa innahum karishi domin su kamar jikina ne waɗanda na amince musu karishi wa aibati maza Allah yake cewa wa qad qabdu allazi wa qad alaihi alqawarin da suka yi na cewa za su ban kariya sun fa zama sauke a nauyin da yake kansu wa baqiya allazi lahu, yanzu ya rage mu kuma mai musu halacci faqbalu min muhsinihim wanda duk ya kyautata muku karbi kyautatawar a cikin su wa tajawazu an musiin wanda duk muku ba daidai ba ku yi hakuri ku yafe masa sun cancanci a yafe musu akwai halaccin da ya kai wannan babu khadija shekarar ta nawa da rasuwa amma wata rana na na aisha Allah ya kare da a gare ta dan abu kaɗan sai game da khadija manzala zama ya ce wallahi ban samu kamar ta ba fata da rai ta rasu fa amma manzala sallama ya yabe ta ya kasance ko kawayenta ya ji wata rana ya jiyo murya hala duk wanda yake da alaƙa da khadija yana tashi ya ce allahumma hala ka ji murya hala ɗan uwar khadija sallallahu alaihi wasallam wani abun ban tausayi da ya faru a yakin uhud an kama fursunonin yaƙi sai ya zama a cikin fursunonin hajja abul as ibn rabi mijin zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin ya hana zainab ta yi hijira tana can makka ita ta musulunta shi bai bayyana musuluncinta ba kaga an kama shi kenan yadda za a ma shi kenan to amma ɗane a wurin khadija to an ba da dama kowa ya karshi kansa a yakin badar akuwar na ce ohun. to don haka shi ba shi da abin da zai bayar nan a nan sai matarsa saboda ƙaunar da ke tsakaninsa a lokacin ba a haramta zama da wanda ba musulmi ba kafin a saukar da cewa lahun na hillun lahun wa lahun na na lahun sai ta aiko da a cikin 'yan sako da aka turo ita ma sai ta aiko da abin da zai fanshi kansa da shi sai ta aiko da wani murjani da murjanin na khadija ne ta bata lokacin da ta yi mata aure an ɗaga shi kenan an ce ina ne wannan ce gani kawai sai maza Allah ya ga murjanin sai ka ya tashi sai tuna khadija to kuma gashi an saka doka maza Allah sai magana yake da za ku iya haƙura ku ban masa abinsa ya mayar masa da kayanta ku kuma ya ce masa da ba za ku cutu ba suka ce wallahi rasulullah abin da kake so shi muke so aikin nan aidar kai muke kai muke Na maza Allah ya ce to ku sake shi suka sake shi suka ba shi murjanin ya koma da shi aiko shi ba sanadiyar da ya musulunta to wannan ya isa ka kane laqad ja'akum rasulun min anfusikum gaskiya ne duk da cewa isnadin ya qira'ar min haythu min haisu siha lam siha domin ƙira'a ba ta inganta sai ya zan tayi muwafaƙa da rasami na mushaf kuma ya zama tana da wajahi na ƙa'idar larabci kuma sai ta inganta a isnadi kamar yadda imam ibn jazari ya faɗa wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasm ihtimalun yahwi wa sahha isnadan huwa alquran fa hadhihi thalathatu alarkan to amma ba wai an ce duka qira'a shazza kuma ma'anar ta ba daidai ba ce yanzu ai gashi kun ga min anfasikum din gashi muna tabbatarwa a rayuwar manzo Allah ta cewa haka ne shi yasa zaka ce eh ashe lalle da Abdulhaq da Abu Aliya Ar-Rayahi da Abdullah ibn Abbas da Abdullah dan Amr dan As suka karanta a haka da Nana Fatima alaiha salam da suka karanta a haka ai suna karantawa ne dan tabbatar da annabi haka yake amma ba za su karanta a sallah ba kuma so da a sallah kuma sai abin da yake mutawatir shi ake karanta an gane ko da a ja'akum rasulun min Ba baya mantawa da falalar sahabbansa ku duba ku gani lokacin da zai rasu zaman ƙarshe da yayi da sahabbansa wanda aka riko shi aka daddafo shi izo izauna lokacin da ya gina masallacinsa ya yi ƙofofi a daga cikin ƙofofin bayan ya yi ƙofofin su ma kuma sahabbai duk wanda ya zo tare kusa da masallaci sai ya kofa ta inda kawai shigowa zai yi sai zama an cika masallacin da ƙofofi to manzo Allah zama baya gwale ta sai ya kyale su amma shi ba haka ya so masallacin ya kasance ba da haka ranar ƙarshe sai ce ina hore ku kada a bar wata ƙofa da aka yi ma'ana banda wacce shi yayi duk wata ƙofa da suke masallacin nan a toshe ta to amma Abubakar ma yayi tasa sai wanda ala ce amma banda ta abubakar kowace kofa a tushe ta amma a barwa abubakar ta asa ta so da ba ɗaya yake da kowa ba sai kofar abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi mu'awiyar asulami wata rana an shigo masallaci ana cikin sallah sai wani ya yi atishawa sai masa sannu to shi bai san ba a yin magana a sallah kawai sai sahabbai suka yi ca a kansa kawai aka yi alamar kamar yanzu ne misali mutum yana can wayarsa sai ringin ana cikin karatu ko sallah kaga juya za a yi a kalle shi shi ma sai an juyo shi sai ta ah, ya kuka tsara min ido sai ya ƙara abin da ya fi na farkon ki sai da aka idar ya ce ban taba ganin mai koyarwa irin annabi da ba wallahi bai hantare ni ba bai kyare ni ba babu abin da ya nini kawai sai ta yi mun ai wannan sallar ba a magana a ciki ita tasbihi ne da hailala da karatun alkur'ani ba fada ba abu na kawai irin wanda za a yi wa haka ko yaro ne in maza Allah san ya sama ya gane yana da bukata yana kyale shi ya yi bukatarsa yana sallah Hassan da Usaini su zo su hau kan bayan sa ya dade bai dago ba har sai ya bari su sauka da kansu yace saboda inni akaritu an uajjilahuma bana san ya zanto na takura musu sallallahu alaihi wasallam <clears throat> baya so ya takura musu saboda yanayin saboda yara ne suna cikin wasan sai kyale su kuma sai ban mutane su dade a sujada saboda wato ainihin su ba san wani wata sallah ake ba yana zuwa ɗauke da umamatu ya tsora ta a wuyarsa yana sallah sai ya zo rukuku sai ya sauke ta in ya fi da in zai sake tashi ɗaya ya sake ɗaukar ta yana jin tausayin yara idan wato ya shiga sallah yakan shiga sallah yana so ya tsawaita amma sai ya mai da ita takaitacciya in ya jiyo yaro yana kuka a in ya jo yaro yana kusa saboda tsoron kada wato ya shigar da wato kada ya shigar da mahaifiyar yaron a cikin damuwa sallallahu alaihi wasallam ya gama da jarabawa iri daban-daban amma ya yi haƙuri akwai kuma ba matsala ba matsala ya yi haƙuri da jarabawa duk wata jarabawa da ya gama da ita ya yi haƙuri da ita jiya mun ba da labari yakan dawo gida ba shi da abin da saboda tsananin yunwa ‘ya'yansa sun mutu gaba ɗaya su shida ɗaya ce ba ta rasu ba a rayuwarsa sai daga baya ta rasu amma ba ka jin ya yi rafi ko ya koka sallallahu alaihi wasallam ko da abu ya same shi yana yi wa Allah kyakkyawan da su kamar da ke sun sayi bukari a sayi musulun yake cewa yi ajibul fa'al wal kalimatul hasana ina jin daɗin kyakkyawan fata da kalma mai kyau ba ruwansa da duniya yana cewa mali wa da duniya ina ruwana da duniya ni tsakanina da duniya kamar matafiyi ne yana kan abun hawansa sai ya sauka yake ɗan jin wata ‘yar inuwa sannan daga baya kuma ita fi ya bar wannan inuwar sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu bai bar dinari ko dirhami ba bai bar akuya ko rakumi ba ba abin da ya bari duk abin da ma ya saura sai da ya wasiya cewa a bada shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da na aliyu Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa tun da nake ban taɓa ganin wani irin annabi sallama kafin shi ko bayan shi ko a bada labarin wannan annabin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanta mana shi cewa mafi tsadar kowa da shi a bisa waccan kira'ar ta min anfasikum amma kira'a ta bi kuma ita ce kira'a mutawatira laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa abin da ake nufi da min anfusikum wanda ya fito min anfusikum daga cikin ku al'amfus abin ake nufi da al'amfus shine ne sawat kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa a jam'i ne na annabtu ita kuma annabtu a larabci tana zuwa da ma'anoni tana zuwa da ma'anar mutum shi kansa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowane mutum ranar alkiyama ka kullu nafsin mutum kenan bima kasabat rahina za a bar shi jingina ne ga ayyukansa yau haka saboda ba mu da lokaci ko kaga anan ta zo ma'anar mutum sannan kuma tana zuwa da ma'anar dukiya wacce take a kirjin ɗin nan kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin yusuf wa ma ubarri'u nafsi ni ba zan tsarkace zuciyata ba zuciyar nan dai alqalbu ita ce annafsu anan innan nafsa domin ita zuciya la rafin bisu tana yawan umartar mutum da yayi aikin kawai mummunan aiki sannan tana zuwa da ma'anar wato rai wanda in ya fita mutum ya mutu kenan kamar da Allah ta ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai mutu mutuwa kowace anan ma'anarta daban fa sannan kuma tana zuwa da ma'anar abin da zuciya take so emotion irin abin da ta take so ko take ki masha'ir shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'una a aljanna akwai abin da soye-soyen ya ku yake sha'awa to amma a nan da Allah ta wani ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum ana nufin min zawatikum mutum ne irin ku wanda yake da halitta irin taku to amma duk da haka idan aka jingina annabtu zuwa ga famiri kama anan min anfusikum to yana komawa zuwa ga ma'anan nasaba sai sun shi sa wasu malamai suka ce a ja'akum rasulun min anfusikum ai min kun wa qabilatikum min kun wa qabilatikum al-imam ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin zadul masir ya kawo maganganu na malamai da suke nuna abin da ake nufi da wato min an kusa kusa na haka zalika imamun mawardi a cikin tafsirinsa kamar da ɗazunka na ƙarfi daga gare shi shi ma to a cikin tafsirin yake cewa ƙira'ar da ta zo da famma tawilinta akwai ma'ana magana hudu magana ta farko min an mazalan sallallahu alaihi Sallama, Allah ya aiko shi min an ai min al-mu'minina bai taɓa yin shirka ba don haka ku muminai da kuma ake zala su salama daga cikin ku muminai aka ɗauko shi sannan magana ta biyu kuma min anfusikum wato ya fito ne ta tsatso ingantacce wanda babu zina a cikinsa hatta a lokacin jahiliya kamar da Allah ya dago za mu tabbatar da riwaya a kai sannan kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum wato mimman ta'rifunahu bainakum ai kun san shi ba bako bane ba ba bakon ku bane ba sanan kai magana ta wani laqad ja'akum rasulun min anfusikum yani min jami'il arab duka wata kabila da ta sani ta larabawa to akwai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wayannan su ne ma'ainoni hudu manya da aka bayar wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu tabbatar da dalilai da suka inganta kuma mu batun wata ma'ana ce malamai suka zaba a wannan fassara ta min an kusutu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladanta wannan muka kuskure kuma Allah ya kuskure ya ce mana muna godiya ga Allah rabban da ya ja mana baki wanda an turo mana wanda zai ci gaba da yin karatu da ita da da shi ne a ran mai cikin gashi nan ya zauna ba shi da wata jan kula da kaya masu ba ko kuma in ce kunkumali gashi nan a zaune domin Allah ya kai mu zai ci gaba da mana karatun insha Allah ta ba ta ta'ala abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladanta wannan tafsir kuma Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in